wanda sun gama zina da matar banza ya ɗauko ta a mota ko wankan janaba bai samu ya yi ba suka shiga ƙarƙashin jam aka yi ta zarci ban ce yana wuta ba amma dai cikawa ba ta yi kyau ko ta yi kyau ba ta yi kyau Allah ya gafarta mana akwai wanda yana majalisa yana kiran suna arni ya yi cika cikawa ta yi kyau ba ta yi kyau wani sai ya gama luwaɗi da dauɗar luwaɗi ya mutu wani sai ya je an yi ta'addanci an yi kisan kai yana dawa ka hanya ya aka ki kuma ya mutu an shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba an shiga bala'i Allah kamar kyakkyawar cikawa kyakkyawar cikawa shine ka cika kana aikin alkhairi ko ka cika bayan ka gama aikin alkhairi Allah ka gafarta mana shi yasa Allah madaukin sarki ce faqad waqa ajruhu ala Allah sai Allah ya ce wa kana Allahu gafurar rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai Allahumma ghafir lana warhamna sai Allah ya ce mai gaba da rama وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الله مدوكين سركي يشي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة in خفتم an yaftinakum الذين كفروا Allah ya ce don kuka yi tafiya a cikin ƙasa to babu laifi a gare ku ku takaita sallah babu laifi a gare ku ku yi me ku takaita sallah maimakon sallah azhar ku yi a hudu sai guda dawo ku yi a nawa sai ku raka'a biyu sallar azhar maimakon raka'a hudu sai ayi raka'a nawa raka'a biyu sallar isha maimakon raka'a hudu sai ayi raka'a nawa sai raka raka'a biyu shine falaysa alaikum junahun an takasuru min as-sala Allah yake in kirtum an ladi alladhina kafaru idan kun ji tsoron kada kafirai su fitine ku ma'ana idan kun yi tafiya tafiya irin ta yaki me yasa aka ce in kun yi tafiya tafiya irin ta yaki saboda yawancin tafiye-tafiyen sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan tafiyoyin su idan ba aikin hajji ba to jihadi za a ci su mafi yawan tafiyar su kenan mafi yawa tafiya ce ta me ta jihadi malamai suka ce wannan ita ce aya da asali ta fara ba da hukunci akan sallar kasar tun a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to qur'ani ya ce in kiftum an yaftinakum allazina kafaru idan kun ji tsoron kada kafirai su fitine ku to yanzu me yasa ba ma jin tsoron kafirai su fitine mu amma muke yin kasar muna yin kasar ba tare da tsoron kafirai su fitine mu ba malamai suka ce saboda ya tabbata a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafiya ba sai kana tsoron kafirai za su fitine ka ne za ka yi kasar ba a matukar kana cikin tafiya addinin musulunci ya halatta kai kasar wani ya zo ya samu sayyidina Umar radiyallahu anhu Ya ce me yasa muke yin kasaru alhali yanzu gashi muna zaune lafiya wa kari aminan nasu mutane sun samu zaman lafiya alhali ga qur'ani ya ce in kiftum an yaftinakum allazina kafaru idan kun ji tsoron kada kafirai su fitine ku sai na umar sai kalle ke ce ta'ajjabtu ma ta'ajjabta minhu yace ni ma nayi mamakin abin da kai mamakin nan akan sa ga abin da aya ta faɗa amma ana zaman lafiya kuma ana sallar kasaru yace fata'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai nace tambayi babban malami shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah me yasa muke yin sallar kasar alhali gashi yanzu an samu zaman lafiya ba yaki yake yi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hiya sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu sai manzon Allah yace ita kasar da aka rage maka raka'a biyu sadaka ce Allah mai girma da ɗaukaka ya muku saboda haka karfi sadaka da Allah ya muku kenan kasar ta zama sadaka daga wajen wa daga wajen Allah maɗauke sarki ba sai ana cikin fitina ne ake yin ta ba wani ya tambayi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda me yasa ake yin kasar bayan mutane suna zaune lafiya Abdullahi dan Abbas sai kalle shi yace sunnatu rasulillah full stop yace sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya tambayi abdullahi dan umar me yasa ga aya ta ce in kirtum an tuna kuma lazina kafaru yanzu kafare ba sa fitinar mu me yasa muke yin kasaro abdullahi dan umar ya kalle shi ce kai saurara ka ji Allah ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu san komai ba ya turo shi ya koya masa addini inna ma naf'alu kama ra'aynahu yaf'alu a musulunci mu muna yi kawai yadda muka ga annabi yana yi ne haka annabi yayi haka zamu ta kara tambaya ta akan wannan ko kalli sahabbai da suka koyi suke koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda <clears throat> da sahabbai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce mun yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka har zuwa Madina annabi raka'a biyu yake yi a wayannan salloli har muka je Madina muka gama abin da muke yi muka dawo har muka je Madina muka gama abin da muke yi muka dawo Aisha radiyallahu anha ce farkon musulunci Allah ya farlanta sallah da maraka a biyu ne yayin da manzon Allah ya hijira daga makka ya dawo madina sai aka ce tun in ana zaune gida salloli masu raka a biyu na a ƙara su zama raka nawa hudu hudu amma idan ana cikin tafiya sai aka bar su kamar yadda ake yin su tun lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato yake maka kamin ya hijira zuwa madina ashe kun ga sallar asalin ta ba nawa ne raka biyu ne da wannan ne kasar ta zama sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana na'am wasu malamai suka ce a ayar ita ma ta tabbatar da raka'a biyu ake yi to wannan kari da aka ce in kiftum an yartuna ku an yartuna kum ladina kafaru malamai suka ce a dama ba sharadi bane Allah yakan kawo irin waɗannan sharuɗa a Qur'ani mai girma amma ba a matsayin sharɗi ba kamar yadda Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bigai suratul wala tukrihu fatayatikum alal bigai in awadna ta'assunan litabtahu 'aradan ayati dunya wa man yukrihunna wa man yukrihunna fa inna Allah min بعد إكراههن غفور رحيم سورة سورة النساء الله يتي حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أه. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم نعم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما لا تكرهوا فتياتكم على البداية kada ku tilasta ku yankin ku mata yin zina in na tahassunan idan su suna nufin su kame su zama kamammu to kada ku tilasta su sai sun yi zina to idan ba sa nufin su zama kamammu ba yaya za a tilasta su a ko suna so su zama kamammu ko ba sa so su zama kamammu babu dama a tilasta su amma sai Allah ya ce wala tukrihu fatayatu kuma alal bugayi sai ce in aradna tahassuna to shi wannan in aradna tahassuna din wato ba sharɗi ne wato ba sharɗi ne utamar bihi da ake wato wato itibari da shi ba masali ba ko an gane shine a cikin irin waccan ayar da aka ce in kiftum an yaftina kumul ladina kafaru kenan koda ba su yi niyyar kamewa ba ba dama ku tilasta su amma me yasa aka kawo idan sun yi niyyar kamewa saboda idan sun yi niyyar kamewa kuka tilasta sun abin ya mafi muni abin ya fi zama kazanta to haka ita ma kasaru a tafiya ordinary an yadda ku yi kasaru to balle tafiya da kuke jin tsoron kafirai su auka muku a nan ne kasarun ma tafi muhimmanci a yi ta an gane wannan a cikin ayar da Allah ya karanta mana ta suratul nisa sai Allah ya jero mata take da haramun ne ka aure su yace hum rimat alaikum ummahatukum haramun ne ka aure mahaifiyarka wa banatukum haramun ne ka auri yarka ha sai aka ce mai wa aka kun kanwar ka ko yayarka haramun ne ka aure ta sai aka ce wa amma kun kanwar ka ko yayar ka ba dama ka aure ta wa kala ta kun kanwar ka ko yayar ka babu dama kai ne ka aure ta wa banatul aki yar ka ko yar yayanka ba dama ka aure ta wa banatul ukti yar ka ko yar yayarka babu dama kai ne ka aure ta sai aka ce mai wa lati allati ku mace wacce ta shayar da kai mama ha ita ma haramun ne kai mai ka aure ta wa kun min arba'a dan uwanka na shayarwa matar da ta shayar da kai mama duk ƴaƴan da ta haifa haramun ne su ma kai mai ka aure saboda sun zama akwatukum min arba'a wa hatu wa ummahatu nisaikum wato da mahaifiyar matarka idan an daura maka aure da mace to daga nan uwarta ta haramta a gare ka har abada ko ka sadu da matar ko baka sadu da matar ba matukar an daura muku aure uwarka ta zama haramun a gare ta zama uwarka har abada babu dama ka aure ta shine ummahatu nisaikum wa raba'ibukum haka agololinku allati fi hujurikum waɗanda suke cikin ɗakunanku min nisa'ikum allati da kaltun bihinna daga matanku waɗanda kuka sadu da su to su ma haramun ne ku aure su fa in lam takunu da kaltun bihinna amma idan ba ku sadu da su ba to fala junaha alaikum babu laifi a gare ku ka wuri mace sai ta zo da agola a sai ta zo da me da agola idan har ka riga ka sadu da uwar to yar ta zama haramun a gare ka har abada amma in baka sadu da uwar ba to yar bata haramta ba ina ba ta fahimci wannan kana neman wata bazawara aure sai da aka daura auren da tashi hawa sai ta taho da wata budurwa sai kace wannan ba wace ce sai ta ce a ah, ta sallah ashe dama baka santa ba ta ce ai ban santa ba sai ya ta ce ai ita ce ya ta farko sai ka ce to to to to da ka kalli yarinya sai kaga ta yi to anan gurin ya halatta eh, ya halatta ka ce to wallahi ni da tun farko neman ku da nayi ban san kina da yayin wannan to yanzu don Allah abin da nake so ke ki haƙuri auren nan nawu da ke a kashe shi ni gaskiya in nan nake so a daura mun aure da ita in da ce a to ai babu matsala tunda ita ba dai ya tace shi kenan to sai a kashe auren uwar sai a daura da wa halal malak ba da biya halal amma in wasu ta kai zuciya nesa yau mata kai zuciya nesa ba zai yi ai kuma kashe auren yar ba za ta bari ka auriyar ba to amma idan kuka lura nan sai aka ce ba ibukum da agololinku Allah fi wujurikum wai da suke cikin dakunan ku to kaddara agolar ba an zo da ita tana gidanka bane tana can garin su ne tana bodinga tana ina tana bodinga ka sadu da uwar tunda ba a ɗakin ka take ba ba a gidanka take ba ya halatta ka aure ta bai halatta ka aure ta ba ko fi hujiru kum ne ko ba fi hujiru kum bane to ɗaya ne to menene wannan jumla da aka kawo fi kum shi wannan shar'in uta yu'tabaru biyi ba itibari irin wannan suna nan a cikin alƙur'ani mai girma shi yasa aka ce shi ma wancan da cikin suratun nisa wanda alaran ma ya karanta mana wajen sallar kasaru in kiftum an yaftina kuma ladina kafaru dinan ba sharɗi bane ba itibari da shi to wace tafiya ce wacce sai in za ka yi ta za a yi kasaru maluma sun yi ta wasu kwakwalwa malaman malikiya suka ce me eh suka ce mil gawa mil arba'in da takwas wannan hari ne suka yi Allah ya saka musu da alheri menene suka yi hari ne suka yi babu nasi da ya ta kamaimance iya tsawon tahiyar da zaka yi kamin yi sallar kasar ina ba na fahimci wannan babu nasi da ya ta kamaimance sun yi istihari ne daga wasu hadisi daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta mace ta yi tafiya da ta kai kwana uku ba tare da maharam nata ba a wata ruwayar tafiya ta yini da kwana ba tare da maharam nata ba sai suka ce to annabi ya kira tafiyar yini da kwana a matsayin tafiya to idan mutum ya kwana ya ni yana tafiya akan abun hawa kaman kan doki zai iya cin millawa sai zo da zai ce mil 48 sai suka ce su tafiyan mil 48 idan ke cewa tafiya in tafiyar ta kai to ta zama tafiya da ana yin kasar kasarwa ina ba dan fahimci wannan ba da kan suka yi ba ijtihadi suka yi amma daga wasu me daga wasu hadisi ina ba dan fahimci wannan sai dai hadisan ba suna magana ne akan matsalar ba da kuma la'akari da wasu hadisai da suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiyar da ta kai mil 48 ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru ina ba ta fahimci wannan to akwai tafiyoyin da basu kai wannan din ba annabi yayi kasar sun tabbata a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai tafiyoyin da basu kai wannan ba sahabbai sun yi kasar sun tabbata a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne yasa malaman hadisi suka rinjayar da tafiya in dai ta kai a kira ta tafiya ya halatta ya kasar a cikin ta ya halatta yi min yi kasar a cikin ta to idan ka je gari kwana nawa ne zaka zauna a garin kai kasaro kwana nawa zaka zauna a garin kai kasaro malaman malikiya sun ce idan kayi niyyar zama kwana uku in ya haura wannan za ka yi mai za ka rinka cikawa in ya kai kwana hudu kenan ko kwana hudu ya haura kwana nawa ya haura kwana uku ko ya kai kwana biyar ko shida daga nan za ka rinka yi mai za ka rinka cikawa menene dalilin su saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwana uku yana yin kasar aina a zaman da ya aina a zaman da ya aina amina nan ma ishihadi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya yi tahiya ya zauna a wurare sama da kwana uku kuma ya yi kasar hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Imam Bukhari da Ahmad da malumin hadisi da daga surwaito shi yace mun yi tafiya tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina har muka je muka dawo muna yin kasar sai aka tambaye shi kwana nawa kuka yi da kuka je kwana nawa kuka yi da kuka je sun taso daga Madina sun zo Makka suka koma Ya kwanan mu goma kwanan su goma kenan manzan Allah ya yi kwana goma a gari yana ne yana yin kasaro ina fata an fahimci wannan amma su ma sun yi istihadi ne Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi amma dan ka wuce kwana uku in dai kana nan a matsayin matafi tafiya za ka yi idan kai kasar babu ne cikin addinin musulunci wannan aya ita ce ta fara zuwa da hukuncin kasar a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce innal kafirina lalle kafirai kanu lakum aduwwan mubina sun kasance abokan gaba ne naku masu bayyananniyar gaba Allah ka gafarta mana akwai bayani da ya kamata mu gabatar mai muhimmanci a halin yanzu shine program da kungiyar jama'a fi zaratul bid'a wai kamatu sunna ta kasa ta bullo da shi wannan program da ake cewa manara wanda ake cewa ne manara tun lokacin da Allah ya kaddara shugaban kungiyar jama'a fi zaratul bid'a wai kamata sunna na kasa Sheikh Abdullahi Balalau Allah ka kara wa rayuwarsa albarka Allah ya kaddara zama shugaban wannan kungiya yana hawa sai ce babban abin da zai sa a gaba yaya za a yi kungiyar nan ta dogara da kanta ta dogara da kanta ba kullum da kokon bara muna biyu shago shago office office muna bara ba wasu su ba mu wasu su ce ba ku yi mu ba za mu ba ku yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa ya za a kare mutuncin kungiyar da darajar ta yi zama ta tsaya da kafafunta bisa wannan ne aka ta nemo hanyoyi da dama yadda talakawa tunda Allah ya nufa muna da yawa za mu iya ba da gudunmuwa yar kaɗan kaɗan da ba ta karata karya ba amma albarkar yawan mu ya zama da an tara kuɗaɗen da za a iya gudanar da aikace aikacen addini da su duk ƙungiyar da ta ci gaba a duniya hanyar da ta bige hanyar da ta bige shi yasa manyan ƙungiyoyin addini na duniya za ka yi mamaki irin aikace aikace da suke wallahi akwai kungiyar addini guda daya da ta gina jami'a sama da guda arba'in university ba sakandare ba kungiyar addini guda daya ta gina university sama da guda arba'in kowace kuma university ce cikakkiya ba faculty da babu akwai medicine akwai pharmacy akwai geology akwai astronomy akwai qur'ani akwai sunna akwai shari'a akwai usul akwai akwai duk wani faculty da yake tunani akwai sama da university guda arba'in wallahi ba su yin zala yawa ba su gani ba su yin zala yawa yaya za a yi da kungiyar suna tafiya analog a mai da ita digital a yi digitalizing ta. tun a lokacin muna ganin kamar abin ba zai yiwu ba cikin taimakon Allah sai muka fara ganin abin zai yi. mun fara bi ta hanyoyin network irin su NTM Airtel waye waye in ba ku manta ba akwai lokacin da aka ce a rinka karɓar lambobi na ahalin sunna wanda idan kuka bayar za a rinka cire dan abin da bai taka kara ya karya ba a cikin wato kati da kuke sakawa wani abin ban sha'awa ahalin sunna yan izala sama da miliyan biyu suka ba da lambobin wai a Najeriya sai da aka gama hada wannan sai muka nemi kamfanonin sai kamfanonin suka ce a ka'idar su masu tausayi a ciki su ne suka ce duk abin da aka tara za a kasa kashi ɗari su su ɗau kashi sittin su ba mu kashi arba'in masu imani imani ke eh akwai waɗanda suka ce mana duk abin da aka tara su za su ɗau kashi saba'in da biyar su ba mu kashi ashirin da biyar akwai haramci a ciki yanzu ka ba da sadakar naira ɗari naira saba'in da biyar ka tafi can Abin da ka bada sadakar dan an yi zama naira ashirin da biyar ya samu muka ce wannan ba mu amince da shi ba muna nan sai Allah ya ba mu wasu ƴaƴanmu wayanda su kuma abin da suka karanta kenan ne abin da suka karanta sai suka ce ai abin ba wani abu ne muna iya namu na kanmu su za su yi mana saba ta mu ta kanmu wanda kai tsaye za mu iya karɓan gudunmuwar ba tare da kwandala ta fita ta tafi wajen wani ba taimakon da aka bayar 100% taimakon zai shigo kuma tsarin zai zama yana da transparency kowa zai iya sanin me aka yi muka ce to bismillah suka samu shugaban kungiya suka masa bayani shugaba ya kira mu ya ce ku mana bayani gaba daya aka yi bayani cikin taimakon Allah sai Allah ya sa shugaba yau abin kyakkyawar fahimta ni ma Allah ya sa na fahimta yan uwa da muke tare su suka fahimta sai muka ce wannan tsarin a jarraba shi wannan tsarin ai me a jarraba shi wannan tsarin shi ne ya kullo da ya sa aka yi abin da ake ce scratch card wannan scratch card din za ku gan su a hannun mutane tsarin amfaninsa ba amfanin ba da gudunmuwa ne kawai ba tsarin daga cikin amfaninsa za mu san yawan masallatanmu za mu san yawan limamanmu <clears throat> za mu san yawan ladananmu za mu san yawan ahalus sunna yan izala da suka yi da su rijista da tsarin su ba da gudunmuwa sai suka ce to abinda za mu fara yi za mu yi rijistar masallatar mu gaba ya kowane masallaci mun tura form kowane masallaci abinda muke bukata a rubuta mana masallacin adireshinsa misali a ce a masallacin yana a sabana ran abin nan sabana bank kan titin amadu bello wai masallaci mai lamba kaza idan akwai lambobi na gine gina a wuri ga limamin masallacin shine wane wane ne ladan wane na'ibi wane dipiti ladan da sunayen yan kwamitin masallaci kowane form za a rubuta sunayen wayannan mutane da lambobin wayes da lambobin wayes za a turo duk masallatan mu na Najeriya sai da aka yi wannan akwai inda har yanzu suna nan suna daukar registration na masallatan a lokacin mun sha mamaki ba mu san karfin kungiyar ya kai haka ba a jihar katsina a lokal gamman guda ɗaya hunto lokal gamman sai muka samu muna da masallatai sama da masallaci wajen ɗari da hamsin a lokal gamman guda ɗaya kawai a lokal gamman guda ɗaya kawai to jihohi duka bayan an ɗauko wannan datas na masallatai an kawo ma'aikatanmu na suka zo na suka yi aiki duk aka shigar da shi a kwamfuta bayan an gama kowane masallaci sai aka bashi code number kowane masallaci yana da me code number wannan aika duk masallatai sun san code number na to bayan kowane masallaci ya samu code number to a lokacin ne aka je aka yi wannan kati idan ka kalli katin bai da bambanci da kati na eh bai da bambanci da kati na me na handset wannan shi ne katin wannan shine me katin akwai posta da aka yi ta katin wanda idan mutane suna so su ga yadda abun yake cikin sauki za ka iya ganin yadda katin yake a cikin sauki yawa shi a manna manana daga musu su gani saboda masu kyamara su shooting an ga yadda yake yadda aka ga wannan posta to haka wannan katin yake wannan katin wannan kati muna bukata kowane ahalin suna ya sai guda ya tare mu a nan gurin mun kai nawa eh kowa ya saya ko akwai wanda bai saya ba wayanda ba su saya ba su kokari su saya naira ɗari ne ba tsada ne da shi ba nawa naira ɗari Kusa amfanin sa banda Allah ba wanda ya san ya alkhairin da ke ciki domin da shi ne za a yi rijistar sunanka a cikin ahalin sunnan da suke so su rinka ba sunna gudunmuwa domin a gina addini idan ka ce wannan kati bayan katin za ka ga ga wurin da ake kankarewa za ka kankare in ka kankare za ka ga lambobi a jiki to masallacin ka sai ka tambayi masallacin me code number da masallacin me code number na masallacin duka masallacin suna da me code number duk masallacin da ka tambaya na izala me code number masallacin za a baka wasu masallacin ma an rubuta amanna a jiki idan ka sai katin ka kankare sai ka ɗauki hansa ɗinka sai ka shigar da code number da masallacin me za ka fara rubutawa code number da masallacin sai ka bar fili daya sai ka shigar da lambar da ke jikin nan sai ka ƙara barin fili daya sai ka sa sunanka tanko garba sai ka rubuta an gane idan ka rubuta za ka tura wannan tek. zuwa ga wata lamba za ka rubuta wannan tek a jikin katin ga lambobi guda hudu an baka a jikin katin zaɓi duk wacce ka ga dama a ciki ka tura zuwa ga wannan namba kana turawa ka jira da ka jira kaɗan za a ga an turo maka reply daga saba ta ƙungiya ta ƙasa wato wani wani irin technology ne mai zurfin gaske kana tura text din za a ga an turo maka reply na wani ne za a fara sawa lambar scratch card shi za a fara sakawa kuma farko wurin message mutum zai shiga daga gyaran yana da muhimmanci sosai gyaran da aka da biri very important a tsaya fahimce shi idan ka shiga wajen da za ka yi test message wajen sms number scratch card za ka fara sakawa daga nan sai code number da masallaci sai sunanka haka jerin gwanan yake zan kara maimaitawa number scratch card za a saka sai a bar fili daya sai code number da masallaci sai a bar fili daya sai sunanka sai ka tura zuwa ga wayannan lambobi da aka bayar guda hudu ka tura za ka samu reply an ce ma alhamdulillah registration ɗinka is successful yanzu ga id number da aka baka identification number ni dai ina da tawa kai ba ita wannan id number ita wannan id number duk hudda da zaka yi da kungiya da wannan id number zaka yi ta ko aiki kake so mu baka idan ka turo mana ka gama makaranta abinda za mu tambaye ka a ID number naka da ID number naka za mu yi me za mu yi amfani da ID number naka za a yi amfani to yanzu ka samu ID number wannan number duk yan izalar da ke Najeriya kai kadai kake rika kai nawa a ah, ku dauka ka da mu dauka miliyan 30 da cikin 100 mun ji haka ko to mu ɗauka miliyan ɗaya kaɗai suka yi wannan tsari mu ɗauka mutum miliyan kaɗai suka yi wannan tsari idan aka samu mutum miliyan ɗaya suka yi rijista cewa za su ba ƙungiya sarakan naira ɗari kullum abin da duk sati na san ba musulmin da ba zai iya sarakan naira ɗari a sati ba eh mu ɗauka duk sati za su ba ƙungiya sarakan naira ɗari a kowane sati nawa za a tara naira miliyan ɗari a wata za a tara nawa miliyan ɗari hudu a shekara za a tara nawa yanzu da za mu tara wannan kudin a kowace shekara idan muna so mu gina jami'a muna da matsala muna da matsalar gina makarantu muna da matsalar training na 'yan agaji muna da matsalar sayan motocin wa'azi wani malami zai mutu mu rasa ya zamu da 'ya'yansu taimakon da muke nema na marayu da muna da bukatar sai mun zo muna neman taimakon marayu za mu sa a mana list din marayu sakkwato gaba ɗaya ne mai budgeting shugaban kungiya na jiya Alhaji Awal Romo ya danna sigineta ya ce bangaren marayu an ware musu naira miliyan ɗari da tamanin da bakwai da ɗigo tara a wannan gida an riga an gama za a zage zuwa masallaci ana cire hula ana neman taimako ashe mu muka mu muka wahalar da kanmu da kanmu wannan tsari yan uwa a wasu jihohi ya riga ya gama nisa to ba wannan ne kadai amfanin tsarin ba amfanin wannan tsarin ya ba mu platform ya ba mu platform yanzu shugaban kungiya na kasa daga ofis ɗinsa in yana so ya magana da limamin illera zai taɓa kwamfutar sani kawai da ya zunguro lambar jihar sokoto za ta fito illera local government za ta fito masallatan illela gaba ɗaya za su fito babban limamin masallacin juma'a tsokalo masallacin zai ga sunan liman da ladan da na'ibai da lambar wayar su kai tsaye daga ofishin shugaban kungiya na kasa zai iya kiran limamin illera zai iya kiran limamin lagos zai iya kiran na port zai iya kiran na borno don Allah muna so mu ba da wata sanarwa da ta shafi ƙasa gaba ɗaya ko da ɗan izala muna bukata ya samu sanarwa ba mu da bukatar sai mun sanar a masallaci ba mu da bukatar sai mun buga a jarida wa sirru fi ma yusarru fihi sunnatu kun fara gano amfanin tsarin kun fara ganowa kun gano kai ku ce Allahu akbar muna so kamin mu ba sokoto duk wani ahalus sunna da yake da shi zama kowa ya yi rijista kuma ya yi wa iyali shi matasa za ku rijista duk wanda tsakaninsa da Allah ya shirya zai daga hannu ya ce Allahu ina shugaban kwamitin manara me ke zai yana ina ina abubakar muhammad bande ina muhammad So dangi kajiji sakatare a fito zo na fita ba daga nesa za ka tsaya ba ina nasiru muhammad na ta'ala na ta'ala limamin masallacin ladanin masallacin shi abokan mamur gumi tsallako nan wani aiki sai izala liman yana marayu ladan yana manara ina shehu sahabi sifawa ina usman shehu ayosa ya tafi wajen tafsiri na shi ne shugabanni na madara a mataki na me na jiha abinda muke bukata idan ku zo da wannan kati yanzu an tashi ku fara sai da shi ga matasa muna so kowane matashi ya rijista wanda bai zo da shiri ba gobe ya tabbatar da ya zo da shiri ina fata an fahimci wannan kamin mu gama tafsiri za mu fara bin layi layi kowa sai ya faɗa mana aidi noma na shi ku sai Allahu akbar zan faɗi tawa ga wani can mai dogon riga kansa ba hula mai riga da layi layi sai ce masa kayi eh faɗa min menene ainihin don malaka ga wani nan da jacket mai kwana ga wani nan da hula yana shafe fuskarsa ga makwabcinsa da zan da buga haka za mu rinka bi layi layi kowa sai a gama da masa sama na kayi ka ku ce Allahu akbar muna so kamin mu gama tafsiri kowa sai ya yi kowa sai ya yi ne kowa ya zama yana da ID number kun san wani abin da ya bada sha'awa wannan wata da aka gani a wannan wata bari ku fara jin aikin mana wannan wata da aka fara gani wannan ramadan ne shugaban kungiya na kasa yayi kwamitin ganin wata karkashin Sheikh Usman Isa Taliyawa karkashin Sheikh Usman Isa Taliyawa membobin su ne Sheikh Alhassan Said Adam Josu da Pakistan da sauransu duk wayanda suka samu ganin wata cikin ahlus sunna a Najeriya sai suka buga wa Sheikh Alhassan Said a matsayin sa na memba na kwamiti da ka bugo abin da za a tambaya me ID number naka da ka ce ID number nawa GM 1345 wane ne kana kaiwa karshe sai a sa a kwamfuta sai a gano masallacinka sai a tambayi limamin kun san wane eh mun san shi ahlus sunna ne na kwarai bai da matsala sai a ce an karbi shaidar Kamin kamin ai haka an tara shaidun bayin Allah da dama Sheikh Alhassan Said Adam John yana cikin waɗanda suka kira mai martaba sarkin musulmi cewa kwamitin ganin wata na izala sun samu rahoto sun tantance ta hanyar manara sun ga wata muna isar maka mai alfarma mai alfarma ya ce an gama da tsakar dare ya ce a bada sanarwa kowa ya tashi da azumi manara ta fara aiki ko ta fara aiki ba mai alfarma ya ce na samu sanarwa daga sarkin dutse na samu daga gwandu to kuma ga shek alhassan sa'i ya kawo sanarwa an gani a masallatan izala ai an riga an gama walfaru da gaggautawa farar farilla ne kowa ya tashi da azumi to da babu hanyar manara wayanda suka gani nan ya zamu mu tantance mutanen kirki ne har mu iya bada shaida a kansu wannan ne dalilin da yasa kowa ya rijista manara gobe a tabbatar da cewa an zo da kati dan na san katin da kuka zo da shi yayi kadan ba lalle ne kowa ya samu ba sannan yanzu za mu ci gaba da faɗakarwa in Allah ya da kamin Ramadan ya ƙare sakkwata sai ta fi kowa registration da ya duk kudaden da aka tara na manara ba Abuja za a kashe su ba ba Gombe za a kai ba ba national za a kai ba ba ina za a kai ba ba national za a kai ba ya za a yi da kudin kowace jiha kudin da ta tara sakwata za a daure jiha za a mai da wani ta ya za a yaga da kudin da jiha ta tara duk wanda ya ba da sadaka ko naira ɗaya ce a kwamfuta idan muka shiga za mu ga ga sunan shi ga masallacin shi ga lokal gamman din shi ga jihar shi saboda haka duk taimakon da aka tara na jihar Sokoto za a tattara shi ne gaba daya national temperature kawai za ta dauka saboda aikace aikacen da za ta yi da kudaden da ake kashewa na gudanar da tsarin 90% din na kudin gaba daya za a dawo da shi da jihar Sokoto shugabannin Sokoto su duba su ga menene matsalar izara a Sokoto asibiti za a gina ko school of nursing ko school of health technology ko midwifery ko gidan marayu menene matsalar izala a jihar Sokoto idan suka bayar shugaba zai sa a releasing kuɗin tare da kwamitin sa ido a tabbatar abinda aka ce za a yi an yi babu wanda ya ci naira ɗaya ta kungiyar izala shi yasa abin yake da transparency ba ya bata shi an gane wannan mara da ko kudin gombe a ku muku hali kuna barci ba amma in Allah ya da Sokoto sai sun bi ko ina kokari yadda nan za a fara gina jami'a ta musulunci wani bawan Allah ya ba da dubu biyar gudunmuwar marayu iyalan marigayi malam isa wa tagu ta hannun malam husaini adamu zuru sun aiko da gudunmuwa wa marayu ta naira dubu ishirin allah sarki iyalai ne na marigayi amma su ma suka aiko da gudunmuwar marayu allah ka saka musu da alkhairi subhanaka allahumma sallawai a birnin sakkwato idan muka saba halartarwa bayan sallar la'afar, a cikin kwanaki wannan wata mai alkhairi mai albarka wata ramadan wanda yau muke da kwana goma sha shida a cikin wannan wata a shekara ta hijira dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kwatance sha uku ga watan bakwai shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu muna a wannan wuri ne domin saurari fassarar littafin Allah mai girma ɗaya daga cikin alkhairi da ake so a wannan wata a madadin dukkanin 'yan uwa musulmi da suka lara a wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin kadana da karatun namu zai gudana a yau insha Allah karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da alarama Ahmad Ibrahim Sulaiman Kano wanda su ne za su jagorance mu daga da za mu saurara da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu fa'idantu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حجرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم المرضى أن تضعوا أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yake wani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau goma sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba manta ba muna cikin suratun nisa ana rama sai allah maɗauki sarki ya ce ne وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حجركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا <clears throat> a darasin da ya gabata alkur'ani ya karanta da mu muhimmancin hijira muhimmancin <clears throat> hijira cikin addinin musulunci inda muka karanta hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda wani mutum wanda ya kashe mutane nawa casa'in da tara daga baya ya zo yana so ya tuba aka yi rashin sa'a jahili ya ba da fatawa karamin sani ya zama ajali daga baya ya fatawa wajen malami malamin ya bashi fatawa da Allah zai iya karɓar tubansa amma ya hijira ya bar garin ya koma zuwa garin mutanen kirki da wannan muka ce hijira ba ta yankewa har zuwa ranar tashin alkiyama amma yana kan hanya kamin ya isa mutuwa ta zo mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka zo suna rikici akan suwa ya kamata su karɓe shi mala'ikun rahama ne za su karɓi rayuwarsa ko mala'ikun azaba ƙarshe Allah ya turo mala'ika ya shari'a tsakanin su a sanadiyar shari'ar mala'ikun azaba wato mala'ikun rahama suka karɓe shi Allah ya gafarta masa wuce zuwa aljanna da wannan muka ce hijira ba ta karewa har zuwa ranar tashin alkiyama sannan mun karanta abin da ya shafi sallar kasaru inda ƙur'ani mai girma ya faɗa mana sallar ƙasaru kuma aka yi bayani kan hukunce-hukuncenta to yau ƙur'ani kuma ya wuce da mu zuwa sallar tsoro zuwa sallar tsoro abinda ake cewa salatul kawf imam al-bukhari ya rawaito hadisi da isnadin ta zuwa ga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaki tare da sahabbansa da suka je suka sauka a Usman bayan an samu haftayan sai lokacin sallah azhar yayi manzan Allah sallallahu alaihi wa yi wa sahabbai limanci a kai a zahar. sai bayan da aka gama sallah sai kafirai suka yi farkar jaji sai kafirai suka yi farkar jaji suka ce ai abin da ya kamata mu yi lokacin da suke cikin sallar na mu je mu auka musu mu kashe su da baya gashi mun yi sakaci har sun gama sallah to ya za a yi sai dai daga cikin kafin ya ce ku kwantar da hankalin ku bayan sallar azahar akwai sallar da suke yi suna ce mata sallar la'azar ita wannan sallar sun fi ɗaukanta da muhimmanci fiye da komai a rayuwarsu ta fi musu muhimmanci fiye da rayukansu da rayukan 'ya'yansu mu bari sai sun shiga sallar la'asar sai mu je mu auka mu sun gama shirya wannan wato makirci sai ga malaika jibril Allah ya turo shi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wannan aya Allah ya ce ya rasulullah wato mutanen nan ga makircin da suka shirya idan kun shiga sallar la'asar za su zo su auka muku to amma in sun san wata ba su san wata ba ga wata sabuwar sallah mai suna sallar tsoro to yanzu ita za ku yi a fagen daga ina fata an gane wannan sai Allah madaukin zarki ce wa idza kunta fi idan ka kasance cikin su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa aqamta lahum as-salah ka tsaida musu da sallah to ga yadda za a yi sallar wata sabuwar samfurin sallah ce ba irin wacce aka saba ba abinda za ka yi al'ummar ka raba su kashi biyu ka raba su kashi biyu rabi su rike takubba su je su tsare abokan gaba rabi su ne wayanda za ka yi sallah tare da su shi ne falsakul ta'ifatul minhum ma'aka wani yanki daga cikin sahabbanka su zama tare da kai su ne mamunka yayin da za a yi sallah sauran rabin suna ina su kuma suna can suna tsare da abokan gaba an gane wannan to su waɗanda za ku yi sallar tare da su su ma wanda ya aku zo asali haka ko. kowa kamin a fara sallah idan yana da sulke ya sa kayan shi in yana da kwalkwali ya sa kayan shi takobinsa yana rike mashinsa yana gefe kwarinsa yana rataye Ba bakarsa tana aji a kusa da shi shi ne faltakun min minhum ma'aka wani ya aku zo asali haka hmm. shi ma mamun da za a yi sallah da shi ya gama shirin daga kafin ya shiga sahu saboda ko da za a auko ba sai ya koma neman ina takobinsa yake ba takobinsa yana kusa ba sai ya tafi neman baka ba tana kusa mashinsa yana kusa sai ya ɗau makami a ci gaba da ɗauki ba dadi ana sallar ana jihadi ba wai dakatar da sallar za a yi ba ana sallar ana ne ana ɗauki ba dadi abin da ya samu kawai a yi shi ne wani ya kuzo asali hataru fa sajadu idan waɗannan suke sallah raka a ɗaya tare da kai shi ne fa'iza ta jami wato jira nan ana nufin raka idan suke sallah raka ɗaya tare da kai to fa yakunu min wara'iku to su tashi su je su tsare abokan gaba wal ta'ati da'ifatun okura waɗancan da ke wajen abokan gaba su kuma yanzu sai su zo fa sallu ma'aka sai su ƙara sauran raka ɗaya tare da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to yayin da wayannan suka tafi tsare abokan gaba waɗancan suka zo to yanzu ya fi haɗari. zan da wata kila sanda aka tara sallar kafirai ba su gane sallah ake ba ba su gane sallah ake ba dan suna ganin ga wasu sahabbai nan da ta kubba da makami a tsaye ga wasu can sun yi sahu ba za su gane sallah ake ba za su ɗauka wa yanke masu yi sahu domin zuwa kai hari to amma yayin da suka ga an yi raka a ɗaya waɗannan za su da waɗannan za su tafi to kafirai za su gane sallah ake to tana yiwa su ga idan suka kawo hari za su iya karawa da wannan rabi da suke tsare da abokan gaba har su samu damar karatuwa inda gudu saboda haka a kan wannan lokaci su waɗanda ake sallah da su wani ya su zo asali wa ne su tsaya a in inji Allah idan su abu ne kuma makamin su yana hannun su a haka za su yi sallar yanzu su suka fi kusa da a kawo musu hari a wannan lokaci shine wani ya kuzo hijrahu wa aslihatahu Allah ya ce wadda lazina kafaru kafirai sun yi buri lautar fuluna an aslihatikum ina ma a ce ku rakkana da makamanku wa amtiatikum da kayan abincinku wanda kuka zo da shi ku zo kuna sallah kun bar makamanku da abincinku a gefe daya fa yamiluna alaikum mailatan wahida sai su kawo muku hari ɗauki na gaba ɗaya su murkushe ku lokacin da kuke cikin sujada Allah ya ce ubangiji ya gano wannan sirri shi yasa ya sanar da ku cewa yanzu ba irin waccan sallah za a yi ba ga sabon samfurin sallah wacce ita za a yi hali Allah ka gafarta mana shi ne fa yamiruna alaikum mai rata wahida sai Allah ya ce wala junaha alaikum babu ne shi a gare ku in ka da dukum azamin madari idan kuna cikin matsala ta ruwan sama yayin da ake tafka ruwan sama rigarka ta jiƙe to rataye takobi da riƙe mashi da kuma ɗaukar makami a shiga sallah yana ba da wahala au kuntum marba ko ba ku da lafiya an ji muku rauni yadda ɗaukar makami ba za ku iya a wannan lokaci ba to a irin wannan yanayi babu ne a shi a gare ku an taba'u a ku ku aje makamanku a daidai wannan lokaci amma ko kun aje makaman Allah ya ce ku zo hijira ku ku riki shirin ku ku zama a fadake ku zama a alat da kun ji dan motsi to maza a tawo a dauki mataki a ci gaba da dauki baladi Allah zai karbi sallah haka babu da sallah Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce inna Allah a'adda lil kafirina azaban muhina lalle Allah ya da wa kafirai azaba ta wulakanci menene azaba ta wulakanci matukar kuka yi hakuri kuka jure to Allah ya yi alkawari zai ba ku nasara a wannan lokaci Allah da gafarta mana wannan aya ita ce ta zo da yadda ake yin salatin kau sallar tsoro malamai suka ce ita ma sallar tsoro kamar salatin kasar ce masharu'a ce ina yau da kiyama har zuwa ranar tashin alkiyama har zuwa yau ce har zuwa ranar tashin alkiyama akwai malamai da suke ganin sallar tsoro ba a yin tafi zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya hujja su suka ce saboda allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata idan kai annabi ka zama kana cikin sahabbai ka tsaida musu sallah suka ce to sai yin annabi ne ma a nan ne za a yi sallar mai tsoro daga lokacin da annabi ya bar duniya ba dama a yi sallar tsoro domin allah cewa wa idza kunta fihim in kai annabi kana cikin su fa na lahum salata kuma ka tsaida musu sallah kai ne ba an gane hujjar su amma malamai suka ce wannan hujjar bai rauni ce da wannan hujjar za ta karbo to da zakka ma sai a daina karba dan zakka ma cewa Allah ya kuzmin amwalihim sadaqatan خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الله يتي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنت كربا من أموالهم daga dukiyar mawadata a cikin sahabbanka ka karbi sadaka ta karbi zakka in ji Allah madaukakin sarki idan ka karbi wannan zakka tuzakihim wa tudahiruhum wa tuzakihim biya wannan zakka da za ka karba da ita ne za ka tsarkake su da ita ne za ka tsaftace su in ji Allah maɗauke sarki bayan ka karɓi zakar kuma wa salli alaihim kai musu addu'a duk wanda ya kawo zakka bayan annabi ka karba kuma sai ka masa addu'a ka ce Allah ya saka maka da alkhairi shine wa salli alaihim Allah ya ce inna salataka sakanun lahu lalle ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbanka wato tsarki ne a gare su in ji Allah madaukakin sarki to Allah ya ce manzan Allah ya karbi zaka to yanzu manzan Allah ya bar duniya sai ya daina karban zaka ko za a ci gaba da karba za a ci gaba da karba har zuwa ranar tashin alkiyama to irin wannan ne a cikin wannan aya da Allah ya ce wa iza kunta fihi to in ba ka nan sahabbai sauran masu imani sai a ci gaba da yi har zuwa ranar tashin alkiyama ina fata an gane wannan to ya ake yin sallar tsoro idan ka karanta hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ga annabi ya yi sallar tsoro kala daban-daban da siga irin daban-daban kuma hadisan duka hadisai ne ingantattu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya maluwa suka hada wannan hadisai sai maluwa suka ce annabi ya yi ta kala daban-daban gwargwadon halin da ya samu kai shi. halin da ya samu wani lokaci za a yaƙi da abokan gaba abokan gaban su ne su canje shi alƙibla sansanin annabi da sahabbai shi kuma yana ɗaya gefen saboda haka annabi da sahabbai suna kallon alƙibla domin abokan gaban nasu canje shi alƙibla suke idan an zo yin sallah na mu ɗauka a najeriya ne ina ne alƙibla a najeriya gabar to abokan gaba sansanin su yana gabar annabi da sahabbai sansanin su yana yamma to idan an zo za a yi sallah to a inda ake kallo da matan abokan gaban suke kun ga ana akwai sauƙin hatsari akwai sauƙin mai hatsari to kaddara sansanin annabi da sahabbai shine a gaba sansanin kafirai yana yamma idan za a yi sallah in za a fuskanci alƙila sai ya rika ka sai an ba kafirai baya ai ya ji hatsari shi da kafiran ake kallo to saboda irin bambancin yanayin da annabi ya samu kansa a wurare daban-daban a fagen daga wannan ne dalilin da ya sa sallar tsoro sigogin da suka zama kala daban-daban saboda musulmai su samu yalwa idan ta ne sai ku ga wani hadisin ne yanzu daidai da bukatar ku sai ku ɗana wannan sunan in kuka koma ta canja sai ku ɗauko wata sai ku ɗana ta canja an gane karatu a hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace da muka zo muka sauka a usfan sai ya zama kafirai sansanin su shi yake ta gefen alƙibla mu muna ɗaya gefen kenan idan za mu yi sallah ko mun fuskanci alƙibla muna ganin abokan gaban saboda abokan gaba su suke ɓangaren ne bangaren alƙibla to wannan sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yi sallah sai ya ce ai sahu guda biyu duka sahabbai gaba daya ba aje wasu bangare ba ba aje wasu bangare su dako ba gaba ɗaya sahabbai ne suka zo suka ja sahu amma annabi ya ce ai sahu biyu sai aka yi sahu guda nawa sahu guda biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaba yana bada sallah annabi ya kambara harama annabi dama ya ce to kowa ya rike takobin shi kowa da takobinsa mai mashi da mashinsa eh? duk wanda yake da kayan fada da kayan fada a fita sai annabi ya kabbara sahabbai ya kai kabbara gaba daya annabi ya karanta sura amma ba kowa ya sa abu ne da kana abokan zaba kowa ya sa me abu da na wukil wukil da ido yana dubawa an gama karatun fatiha an gama karatun sura annabi ya yi ruku ko kana ruku za ka iya ganin wanda ke gaban ka ko ba za ka iya ganin shi ba saboda haka sahabbai gaba ɗaya suke ruku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka dauko daga ruku an miƙe ana tsaye yanzu za ta fila idan kai jada abokin gaba ko yana gaban ka za ka gan shi ba za ka gan shi ba ko yana gaban ka to anan ne sai aka zo da wani sabon salo da annabi ya tafi su jira sahun gaba su kadai suka tafi su jira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahu na biyu suna tsaye da takobi sun bude ido su ga wanda zai tinkaro ba sani ba ko an gada karatu suka yi sujada biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan suna tsaye sannan annabi ya sake miƙewa sahun gaba suka yi ne suka miƙe to yanzu sahun gaba suna tsaye sahun baya sai suka tafi sujada suka je suka yi sujada guda biyu suka sake ne suka sake cewa yanzu manzon Allah yana tsaye yana ne yana karatu to a lokacin ne sai aka yi canjin position sai aka yi canjin ne position sahun baya sai suka koma gaba sahun gaba sai suka koma baya sai aka sake shan sahun yanzu da ka farko su ne a sahun gaba yanzu su ne a wani sahu a sahun baya waɗanda za su wuce sahun baya su ne a wani sahu sahun gaba manzan Allah ya ruku aka yi ruku tare gaba daya da annabi ya tafi su jada sai sahun gaba suka tafi su jada sai sahun baya suka tsaya da kyar kuba suna zara ido su gawa da yake taro kun ga wayannan da zuwa su samu sujada da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba sun samu sujada tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan kuma da sun samu saboda aka yanzu su ne a baya sai da annabi ya gore da sujada ya zauna ana zaman tariya in kana zaman tariya haka na kallon wanda ke ka, da sahabbai to a lokacin wayannan su ma sai suka yi sujada bayan sujada suka kammala sujada suka zauna aka ci gaba da tafiya tare da su sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama yana yin sallama mu gaba ne suke sallama tare ana sallama kowa da zarta kobi aka tinkari a gaba an gane wannan digar ita ce sigar da ta zo a hadisin abdullahi ɗan Abba. to a hadisin abdullahi dan umar wanda imam al da imam muslim suka rubuta hadisin abdullahi dan umar wanda imam al da imam muslim suka rubuta to shi kuma da aka je abokan gaba su ne a baya kenan idan sahabbai za su fuskanci alƙibla sai an ba abokan gaba baya za a ba abokan gaba baya saboda abokan gaba su ne a baya sahabbai su ce gefen alƙibla to da ka zo za a yi sallah manzan Allah sai raba jama'ar kashi biyu sai raba ta kashi biyu rabi ya ce ku tsare mana abokan gaba rabi mai sallah da manzan Allah ya kabbara harama waɗannan sahabbai da ke bisa sallah suka kabbara manzon Allah ya karanta Fatiha ya karanta sura ya yi ruku tare da su su ma suke ruku ya yi sujada su ma suke sujada bayan ya gama sujada guda biyu yana dagowa daga sujada su kowa sai ya dauki takobi shi zai tafi can inda abokan gaba su sai ya ci gaba da tsarewa can su kuma sai suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana tsaye yana karatu annabi yi dogon karatu yadda har suka dawo suka ja tagu a bayan shi sannan annabi sai me ya ruku tare da su ya yi sujira tare da su yana zaman tahiya su ma suka tashi suka koma ta inda abokan gaba yake suke manzan Allah yana yin sallama su kuma a can fagen daga aka ce to annabi ya yi sallama kowa an ba shi dama ya ƙara saraka a sa guda ɗaya ya ƙara saraka a sa guda ɗaya saboda ka duk inda ka ɗan samu sai ka duka raka ɗaya tun da jama'a da yawa ne ba yadda za a iya zuwa auka musu ba tarbi ake yi ba to a nan ne wal da gaggautawa kowa ya kari oba ta rasa a guda daya wannan shine sigar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallata da su to amma da aka je ga zotu zatin rika shi ma hadisi ne ga tace wani yaƙi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi tare da sahabbai ana kiran yaƙin ga zotu zatin rika saboda sahabbai sun sha wahala a yi tafiyar kafa sai dai kai ga mutane suna daura kyalle a kafafunsu ko wani ganye duk abin da ka samu ne dan laushi laushi sai ka daura a ina a kafa wannan yaƙi da aka yi a wannan yaƙi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da duniya da darasi Jabir dan Abdullahi tare da shi aka je wajen yaki yace lokacin da muke tafiya sai muka zo wani rafi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aje zango a kwana a aje zango a yi barci da rana a yi tsayuna wurin yana da bishiyoyin magarya da yawa saboda haka kowane sahabi ya samu bishiyar magarya ya kwanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya samu wata bishiyar kurna shi ma sai ya kwanta duk bacci ya kwashe su ashe akwai wani kafiri shi ranar ya doya yana biyu yana so ya samu damar kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zai samu annabi kwance shi kadai yana bacci karkashin bishiya ba kowa kafirin da ya zara ta koli ya zare ta koli zai sari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ganye kashe annabi annabi da bacci bai more ba sai ga bari ya tada annabi daga baccin ya samu bakar magana ko guda ɗaya gaya shi kafin ya tada kai ka ji gaba ta harbe sai ya sa ta kuma yesu guri mazan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana farkawa sai ga kafiri da takobi a zare a tsaye a kan shi sai kafirin ya kalle shi ya ce man yunajji ka min sayfi hada waye sai ya tsere da kai daga takobin nan nawa ya hana takobi na shan jinin ka annabi cikin natsuwa bai tsorita bai razana ba bai girgiza ba ya kalle shi ya ce Allah ya ce wanda zai tsare ni shi ne Allah yana faɗin wannan magana sai ka ɗauka wani lantarki aka ɗaɗara wa kafirin nan jikinsa sai ya ɗaurawa sai takobin ya faɗi ƙasa annabi ya duka cikin da zuwa ya ɗauki takobi ya kalle shi ce izan manyu da jikar ne sai duka haka ya ce kai kuma ga yamu waye sai hana takobin da ɗaka ya shafi ka فلما راى هذا العربي السيف المسلول يتلألأ في يد محمد sallallahu alaihi wasallam da wannan balare da ya ga takobi na wani iya hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yushabbisu minhu al-afwa sai ya fara ba manzon Allah hakuri fa qala ya muhammad anta karim wa ibn karim wa anta la ta'khudhu bil afwa sai sai ya muhammad karka manta kai mutumin kirki ne babanka ba mutumin kirki ne baka taba ramuwar gayya ba na san ba za ka fara kaina ba annabi ya ce to ka musulunta ya ce abdullahi lalai ji ba zan musulunta ba zai ne ba ba zai musulunta ba annabi ya ce to zauna annabi ya zauna jabir dan abdullahi ya ce lokacin annabi sai ringa kiran nan take muka taro muka samu wannan balarabe zo na gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fiki fiki da ido annabi sai ya ba mu labarin abin da ya faru Ba annabi ya gama ba su labari sai su to kai ka ce ba za ka musulunta ba ya kake so ayi ya ce ka yafe mu ka ce in tafiya annabi ya ce to na yafe maka yi tafiya ka da gaske kake yake kwarai ya tashi ya dauka za a rike shi gaba wanda ya yake ya kama hanya yana waiwaye ya gaba wanda ya bi shi har ya iso gida yana zuwa mutane su zai su faru da shi suka ce daga ina ka fito sai ce ji itu min indi khairin Ya ce na fito daga wajen wanda ya fi kowa a duniya alheri aka ce wa ya yace muhammadu aka ce kai ba mu gane ba kafin su ya fara da wuri to kai ba ka raba kafa ne Ya ce ba raba kafa ne ba duk kafafun guda biyu wani ne ga su kamin a bar sai ga balarabe ya dawo yana dawa ya zo gaba manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yace na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ba ki da hali irin wannan Ya ke ne ko za ka yafe masa akalla kamar samari uku wannan annabi namu halayen sa da ban sha'awa wai ba da rashin kunya sai wai an rasu ce wannan annabi dan ta'adda ne jabir yana ba da labari ya ce muna dawowa daga wannan yaƙi na gaza wacin za ta riƙa wannan yaƙi na gaza za ta riƙa ya ce dama tsohon raƙumi na je da shi an je an yi jihadi raƙumin ya ƙara shan wuya ya yi rauni saboda ka ana dawowa kowa wuce ne kowa sai zo ya wuce ne sai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi a in za a dawo yake shi ne a baya ko arna za su biyo daga baya a dan sake fafatawa amma in za a bi shi ne a gaba in za a dawo shi ne a baya ya ce annabi sarkin tausayi da ya zo ya ganda bai wuce ba sai ya ce mun ya kai jabir ya kowa ke wuce ka na ce ya rasu da ba ka ganin rakumin nawa ya tsufa ya rasu kuma gashi an yi yaƙi ya sai an lallaba sai annabi ce aliku gurfanar da raƙumin na jabir ya ce sai na gurfanar da raƙumi na sai annabi ma gurfanar da nasa jabir ya ce ko ta tsuman giya a hannuna sai annabi ya karbe ta fana kasa hula kasafe sai ya zuzunguri kwitse raƙumin ya zuzunguri raƙumin a ciki sai ni kamun tsuman ya ta ce haula raƙumin ta mutu jabir ya ce ban taɓa sanin ana yi wa raƙumi garan bawon da sai a rana ya ce ina hawa raƙumin sai na ji raƙumin ya koma in girma raƙumi in za a koma fagen daga ma za a iya zuwa kara jabir ya ce zuka a wuce da ba wanda ya isa sai muka fara tafiya da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi yana nuna tausayi da kauna ga sahabbansa muna tafiya da annabi muna tare yace muna cikin tafiya sai annabi ya ce mu ya kai ce nace labbaika ya rasulallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai aure yace ya eh, kware na yi aure ya rasulullah annabi yace wace irin mata ka aura budurwa ko bazawara yace ya rasulullah bazawara na aura annabi yace halla dhikra tulaibuha wa Ya yace me hada ka aure budurwa ai ta fi dadin wasa ta dan maka mata ta maka dan mata wasa wannan shi zai nuna maka sauƙin kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir ya ce ya Rasulullah babana ya samu shahada a fagen daga annabi ce eh na tuni da wannan sai ce to ya bar mu yaya mata idan ta auro budurwa ba ta da wucin experience na zaman gidan miji ba za ta iya lura da su ba shi yasa na auro ba a tana da tirin da za ta lura da su sai annabi ce ah, a a sabta insha Allah annabi ce in Allah ya yarda kai dace yadda kai nan shine jere. jabir ce muka cigaba da tafiya sai annabi ce ya kai Jami. idan mun je bakin garin madina ba za mu da gari da daga ba domin dare zai mana kamin lokacin a bakin gari za mu tsaya mu kwana kaga kamin gari ya waye amaryarka ta ji labarin ga ango ya dawo kaga sai ta gyara maka shimfiɗar gadonka da katifarka ce ya rasu da na'ayi mu ba mu da gado balle katifa ban gane ba a ina kuke kwana kai da amarya yace kan tabarma kaji sahabi an gure amma kan tabarma suke kwana da amarya kuma wannan bai hana shi biyayya wa Allah ba sai annabi ya ce ya hakuri wata ran Allah zai ba ku shimfiɗa ya ne ce za mu ci gaba da hakuri ya rasulullah can sun ƙara nisa sai annabi ya ce ya kai jabir ka sai damu da gumin nan naka jabir ya ce ɗauki da gumin na ba ka shi kyauta ya rasulullah shi ke ne mallaka a duniya annabi ya ce a ah, ba kyauta nake so ba shi ne ki nake so a yi kuma a daddare eh? a yi ciniki a daddare jabir ya ce magana ka umarni da ya rasu da lafiya ba annabi ya ce lafiya jira ne dai jabir ya ce albarka yau <laughs> annabi ya ce a yi ciniki kuma a tabbata an daddare na jira mai biyu yace albarka jabir yace annabi bai gushe ba yana ƙara kuɗin yana ƙarawa har kuɗin suka kai za su iya sayan raƙuma ma bara kuɗi ɗaya ba kira ce yanzu ya rasu na'ilin ina ce na sai sai ka amince annabi ce, a ciniki ne ka ce ka sayar ce na sayar ya rasu na. manzo Allah ce gobe ka kawo mu raƙumin da safe ka karbi kuɗi jabir ce ai bayan an dawo gida da sassafe na kama raƙumi da tafi kuma gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce annabi yana ciki bai fito ba masa sallama nake buƙiya da shi ya fito da kai yake na zauna na kasa na tsari sai sai ga annabi ya fito annabi da fito wanda zaura gure ce ga raƙumi ya rasu da annabi ya ce wani raƙumi ya ce raƙumin da muka yi ciniki da kai jiya annabi ya ce kwarai da gaske mun yi ciniki ya ce ya jabir nau kasiyar mun da raƙumin jabir yana tsoro tsoro ya faɗa saboda kudin sun yawa sai ya ta maza ya ce ya rasu da dirhami kaza ka ce ka saya sai annabi ce a je a kirgo wa'annan dirhamomi da ya ce ya saya gaba daya kawo jari jari ya dauka wasan ne gaske aka je aka ɗebo dirhamomi suna walƙiya aka juyo wa jari a gaba jari ya ce na kwasa na zuba haɓa riga na kama hanya ina tauri in sha kwana na fara tafiya sai annabi ce dawo dawo dawo jami'ai sai an yanka ta tashi ina dawowa sai annabi ya ce aje a karo kuɗi adadin kuɗin da aka ban a sake maka ba jabir ya ce aka kara maka mun kuɗi na kwashi kuɗi nike nike na kama hanya na fara tafiya da ya sake cewa dawo dawo jabir dawo jabir ya ce na ce yau za a yi ta yana isowa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai Jabir dauki raƙumin shi ma na ba ta shi kyauta duk sai kwatuwa ke irin wannan kyautar wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode maka da ka bamu wannan annabi to a wajen wannan yaki na gazo to za ta rika anan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tsoro nan ma abokan gaba annabi da sahabbai su suke gefen alkibla abokan gaba suna baya idan za a fuskanci alkibla abokan gaba za a bayo baya an gane tsari kenan yayi kama da irin tsarin dazu to da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba al'ummar biyu sai ya raba ta kashi biyu yace rabi su je su tsare abokan gaba rabi su zo a kallon. annabi ya kabbar harama su ma suka yi manzo Allah ya karatun fatiha ya karatun sura ya ruku suka bi shi ya dago suka dago annabi ya tafi sujada suka bi shi ya sujada farko ya sujada ta biyu da annabi ya miƙe tsaye sai suka tashi amma ba tahiya suka yi ba nan take wal fauru da gaggautawa kowa ya cika taraka daya an gane bambanci tsakanin wannan sigar da waccan kowa ya cika tare raka daya annabi yana nan yana karatu da suka cika raka da daya sai suka yi sallama yanzu liman ya mamu ya riga liman me mamu ya riga liman sallama da anumar sallah ke sallah ta yi sallah ba ta yi ba amma nan fagen daga ce salatul kawfi ce Allah ya karba haka sai suka koma suka tsara fagen daga waɗanda da suke can wajen fagen daga su kuma suka zo suka ja sahu annabi yayi dogon karatu yana kai suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ruku tare da su ya sujada ya zaura zaman tahiya to da an zaura zaman tahiya su waɗannan an ba su zabi in ka ga dama ka jira annabi ya sallama kai sallama in ka ga dama sani ne gama tahiya kai sallama sallar ta karɓo haka abin nan manzo Allah yana zaune yana yana karatu sai ya su kuma sai suka sake mikewa sai suka sake mikewa suka sake miƙewa sai suka kawo raka ɗaya suka kawo raka ɗaya a wuri sannan suka sake dawa suka zauna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama sannan su ma su yi sallama an gane bambanci kare wannan sigar da wancan sigar yanzu wannan sigar kowane bangaren a wuri suka cika raka su ɗaya an gane wannan kowane bangaren a ina suka cika raka su a wuri suka cika raka su wannan ita ce sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a hadisi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda sai annabi ya sake zuwa da siga ta hudu siga ta nawa siga ta hudu to amma lokacin yaƙi yayi zafi yaƙi yayi zafi ba lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba jama'a kashi biyu kashi daya annabi ya ce su tsara fagen daga kashi ne su zo a yi sallah wannan kashi da suka zo aka yi raka ɗaya tare da su kaga abin da ya kamata su yi ko su koma fagen daga su cika raka ɗaya ko su miƙe a wurin su cika raka ɗaya wannan su da sigogi guda biyu da muka ambata ba ko to suna yin wannan raka ɗaya sai kowa ya sallama ya ɗauki takobin shi ta yi fagen daga raka ɗaya ta yi raka ɗaya ta yi ne ta yi ta ta yi ta musu sai su tafi fagen daga sai can su kuma su ba lokaci yaƙi ya yi zafi suna zuwa su samu annabi shi ya rike yana yi raka a su kuma sai su bi shi idan ya yi ruku ya yi sujada ya dago daga sujada ya tsaya zaman tahiya to su ne waɗanda aka bai wa zabi in sun ga dama kasu ɗaya su jira ma sai ya yi tahiya ya gama su yi sallama su ɗauki takobi su tafi wajen daga su ma raka ɗaya ta isa su ma raka ɗaya ta yi ta ta tahiyar to an ɗauke musu in sun gada ma su jira annabi ya sallama su ma su yi mai su yi sallama irin wannan sallar ita ce wacce ku zai fa tulemani ya yi wa safon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka je ya kai tabarsa kwamandan rundunar shine sa'id ibn al-as sa'id ibn al-as shine kwamandan rundunar shi wannan sahabi sa'id ibn al-as lokacin sallah yayi shi bai taɓa yin sallar tsoro tare da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk yakukuwan da aka yi sallar tsoro ba tare da shi aka yi ba sai ya kalli kwamandoji wanda a cikinsu akwai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ayyukum sallama a rasulillahi salatul khawf wane ne a cikin ku ya taɓa yin sallar tsoro tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku ne fa ya daga hannu ya ce ni mun taɓa yin sallar tsoro tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ba ni ne liman ba zo kai liman na kai kai sallar tare da annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to irin wannan sallar ku zai fare ya raba sojoji kashi biyu rabi su tsara fagen daga rabi kuma yace kowa ya rike takobi shi da mun yi raka ɗaya kowa ya sallama sallarsa ta ƙare ana yi raka ne su kai sallama sai dai bangaren su zo sai su bi shi shi yana tsaye yana karatu su kuma su samu raka ta biyu ana tafawa su ma su yi mai su yi sallama su tafi gida ga su sun yi raka da daya amma liman ya yi raka nawa liman shi ya yi raka biyu liman ya yi raka biyu idan aka yi sallar haka sai shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda a hadisi ingantacce yake cewa Allah ya farlanta mana idan ana zaune gida mai sallar raka a hudu idan muna cikin tafiya saboda matsalar tafiya ta fi matsalar zama gida sai Allah ya rage daga raka abu yake mai raka idan aka je fagen daga rigimar fagen daga ta fi rigimar tafiya raka a biyu ita ma sai Allah ya ƙara rage raka a ɗaya ce mai raka a ba a can da can sai malamai suka ce wannan sigogi guda hudu duk sigar da aka yi sallar tsoro da ita ta yi Allah ya karba gwargwadon irin halin da aka samu kai a ciki sai shi ta biya siga ta nawa to ita ce yaƙi yarin cabe yaƙi ya rikice ya caɓe yarin cabe magana a yi sahu wasu su tsaya wasu kar su tsaya ba zai yi ba wannan ba zai ba ba zai yi ba to a yanzu sai amfani siga ta biyar ita ce fa'in kiftin suratul bakara farijalan aure rukbana fa in farijalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الله يتي فإن كبتوا إن كن شيء حالي tsoro ya iyalin cabe sallah da tsarin da aka saba ba zai yi wa Allah ya ce farjala kana tafiya kana sallah kana ne tafiya kana sallah auru kubana ko kana kan doki kana saran arna kuma kana sallah ya za a yi tafiye da ta yi in yi wa a kalli alƙilla a ko in alƙilla ba za ta kallo ba duk inda ka samu nauta idan ruku ya yi yi ruku in bai yi ba ka ce Allah na yi ruku a cikin raina in sujada ta samu oho in ba ta samu ba ka ce ya Allah zuciyata na yi sujada ta ta a ci gaba da fafatawa kuma ya halatta kana yi kana magana eh? kana yi ka zoni kafiri ya tinkaro ne. ka ce wane wane ganin arne bayan ka zai taba ka juya juya du'a kuma kana yi kana naushi kana yi kana kokowa kana yi kana kotofo one floor seven die duk ya halatta <laughs> sai malamai suka ce babban darasi da sallar tsoro zai koya maka shi ne girman sallah da matsayinta abu na farko da zai nuna maka girma da darajar sallar jari ku kalli a fagen daga aka yadda a haƙura da kariya, a haƙura da sallama ita kama dole a haƙura da tsayuwa a yafe zana a ku ruku duk an yafe, amma ba a yata jami'i ba sai an yi dai a jami'i sai an yame a jami'i to da haka ce kowa ya shi kadai mana ya sallar daidai saboda girman jami'i duk da wannan dauki ba dadin da ake yi an yadda a yafe bangarori na sallar gaba daya amma dai ya zama da liman kai sallah da liman kai sallah sai kai ne kana kwance kana jin ladan yana hayya alal sala hayya ala fala sai ka ƙara tambaya sai ka ƙara in mata ka tace lokacin sallah ai ba ka ce ka kira mu ko ce kin koya mun sallah na san ba zan ce wuri wallahi sai ka ƙara da tabi ina ba la ilaha ya ne. ka ga wannan akwai rashin hankali wani ya taɓa kawo mana ƙaran matarsa a wata makaranta a Gombe markazin tahfizul Qur'an ya ce ta ce masa mutumin banza mu ya tashi mace da ce ta mutumin banza kuma ɗaliba ba ba jani ba aka aika ta zo me yasa kika ce mijinki mutumin banza sai ana gafarta mana Allah ya tsare da baki na zai faɗi haka ban ta faɗi wannan ba to me take nufi sai muka gane akwai matsala sai muka ce yi bayani abin da ya faru ta ce abin da ya faru kullum zan ta shi ƙarshen dare domin mai sallar nafila ya rinka yi mun bala'i na ce to na dai da aibawa da wajibi to sai muka dawo muna rikici da shi an kira sallar asuba da na tare shi sai fara fada wai na sa kai shi da shi dan me zan yanke mishi bacci ya rinka bala'i ni ko ba zan iya ba sai na tare shi ta ce to yau da asuba na tare shi sai ya fara idan ya ba mai gida so nake ni da ke duka mu tsira wajen Allah ya zan yi hankali ya kwanta masallacin da kusa da gida na yake a kira sallar farko ina ji kana kwanci a na biyu ina ji kana kwanci a tada ikama ina ji liman ya kamo karatun fatiha ina ji ya kai fatiha amma musu ce a min kamar masallaci zai tsari, alamun masallaci ya cika duk mutumin kirki yana masallaci a ce ka yi to wato ni mutumin banza ke ne yanzu akwai gaskiya cikin wannan ƙarshe ne muka ce da tashi tafi don bai kamata mai mata fada mai mata fada a gabanta ba amma wallahi bayan ya ta tafi fata ta tafi shi nan take muka ja masa fatan dama alaihim rabbuhum bi zanbi in bazawa ai bala'i ya gama karewa ya bayi Allah mafi tsoron Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a zamanin annabi in dai kaga mutum lafiya shi kalau bai zo masallaci ba to dama mutumin munafiki ne da kowa ya gane munafiki ne yana daga alamar munafurci a zamanin annabi a kira sallah baka zo masallaci ba hmm. sahabbai suka ce a zamanin annabi mukan ga mutumin da bai da lahiya bai iya tafiya za a zo da shi wani na rike da ɗaya kafaɗarsa wani na rike da kafaɗarsa yana duddugarawa sai an tsaye da shi a cikin sau amir ibn abdullah yana kwance kan da mutuwa bai da lahiya dan abdullah ibn zubair shi ko abdullah ibn zubair dan zubair ibn allah amir ibn abdullah ya yi doguwar suma daidai sanda zai farfado sai ji mai yana ladan yana hayya ala sala hayya ala fala sai ce hamilu ne hamilu ne ku dauke ni ku dauke ni haka ce a dauke ka kai kai na yace masallaci a wani hali da kake ciki kana suma yace ko mutuwa zai yi ba zan mutu akan na ba na ji kiran sallah sai ku kai ni ya za a kai shi aka rasa sai aka samu mukara aka sashi a ciki aka dauka aka kai masallaci aka cindo shi aka jingina makara a tsaye da shi ba zai tsaye ba a zaunar ba zai zaune ba kwantar da shi aka sai da nuni yake sana an yi raka a farko ana cikin sujjada ta biyu mala'ikan mutuwa ya zara da shi a cikin sallar ya mutu amir ibn abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi har sai da niyya zan sa a kira sallar asuba in sa wani cikin sahabbai ya neman shi ni kuma yin ɗabi bangare na sahabban in ce kowa ya tabo bakin wuta da damuna na itace mu bi gida gida duk mutumin da bai zo masallaci ba mu kona gidan shi ji annabi muhammad ku ga sauke irin na annabi amma yake kingin ƙarƙiris har ya yi niyyar ya fara sa ana kona gidajen da ba sa zuwa masallaci sallah asuba wannan shi ne na wani girman sallar jami'a wajen allah shi yasa akwai fagen daga aka da rakawo'in aka haƙura da abubuwa da yawa amma haƙura da jami'a ba haƙura da jami'a shi yasa abdullahi dan masaudi yake cewa man yuridu an yarda Allah ta'ala gadan musliman falyuhafiz ala salawa ta haifin ma la bihi in dai kana so ka samu Allah kana musulmi ranar tashin alkiyama to ka kiyaye sallah ka rika yin ta inda aka kira ta ina ake kira sallah masallaci ba sai sallah ka tafarin tafarilla amma ta nafila ka kawo ta gida amma tafarilla ka kai ta ina masallaci in ji Allah za ka ga mutane ta yi zafi cewa in kana so ka da Allah kana musulmi ba kana mumini ba sai ka ce in baka je jami'i bare da kai ko ba gane girman magana ba man kana yuridu an yalqa Allah ta'ala gadan musliman to amma kuma ga Abdullahi dan Mas'ud yana cikin wayanda suka fi kowa sanin alqur'ani mai girma yana cikin fuka hausa sahaba me yasa yayi wannan babban magana aya ya gani a qur'ani mai girma da يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الله أكبر كاشعة أبصارهم كاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الله أكبر الله أكبر لا tashin القيامة sai mun haɗu a filin kiyama gaba da sai Allah ya ce ku fadi kuma sujada musulmai masu imani ke su fadi ciwo Allah sujada kafirai ba ba za su yi ba to akwai wasu musulman ma da ba za su iya ba za a sandarar da bayan su a mai da bayan kamar katako yanzu wannan itacen da aka daura wa su ga zai yi ruku zai yi sujada to haka za a mai da bayan su kashi a tan abu saru da kaga fuskar su kasar suna cikin wulakanci da shangarci tarhaquhum zilla bala'i da wulakanci da shangarta ya lullube su ga su musulmi sun kasa su jira suna tsaye tare da kafirai me ya jawo musu Allah ya ce wa kare kanu auna ila sujudi a duniya suna jin ladan yana hayya ala sala hayya ala sala ku taho zuwa ga sallah hayya ala sala ku taho zuwa ga babban rabo wa hum salimuna lahiya su kalau suna ji amma sai itatuwa su taho abin da ya jawo musu kenan to shi ka gan cewa sai ya kare duniya tana musulmi in ka je lahira a baka tsaye tare da arna kaga garewa Allah su jira shi yasa Abdullahi da Mas'ud ce man kana yuridu an yarka Allah ta'ala gadan musulman Allah ka gafarta mana kai jama'a ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar barista Aliyu Sanyina ran da haka dama da neman taimako ana amfani faɗi sallafin ne ba mala'iku ya ba malayu gudunmuwa ta kuɗi kashi naira dubu ɗari kun tana lokaci to ashe har yanzu yana nan bai abin nan ba bai ja da ba ba ta tafi har radifa ashe ba za ta yi daga baya sai ga shi ayo ya kawo ma malayu gudunmuwa a tamfa turmi ɗari da hamsin turmi nawa ɗari da hamsin shadda turmi ɗari da hamsin idan hana turmi nawa yana so marayu ɗari uku su sa kayan sallah ranar sallah marayu ɗari uku da ba su da iyaye ranar sallah su fito suna dariya suna murmushi suna fara yadda ya faranta wa marayu ya Allah shi ma ka faranta masa ya Allah ka biya masa bukatun sa na alkhairi duniya da lahiya Allah karka bar shi da mugun ji da mugun gari karka bar shi ka rufa wa masa asiri ka rufa wa sa asiri ka sa musu albarka bata ba barisa sai ne yazo a nan da barisa dan me ke kada in ya mike jama'a ku ka ba ku ce Allahu